أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث الرحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قد وعلا ولو تشوفركي ودتك النعمة يا سيام رأيي ولا يمتين البركة في قبات انك راسل الأدب المفرد na al'imam al-bukhari da fatan allah madaukakin sarki ya mana jagora a satin da ya wuce mun taya kan babu al-mustasharu mu'tamari babi wadda ke magana akan wanda ya nemi shawara wanda ya nemi shawara da wanda aka nemi shawara a kai a wurin shi akwai amana tsakanin shi kar wani ya aiki wani mai neman shawara ya duba wane ne zai nemi shawararsa ya nema daga mutumin kwarai wanda ya san cewa in zai ba shi shawara zai ba shi shawara ne mai kyau sa'annan kuma shi wadda aka nemi shawararsa ya san cewa amana aka mika masa idan ya karba sai ya ba da shawara mai kyau mai amfani wanda ba zai cutar da wanda ya nemi shawararsa ba mun karanta a ciki hadisi abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abu haifar abu haifar shin kana da mai hidima ya ce babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa idan aka zo mana da kamammun yaki ka zo sai mu ba ka ɗaya da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an zo da mutane biyu ka zaɓi ɗaya daga cikinsu yanayi mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa zaɓi ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ka zaba mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle wanda aka nemi shawararsa amana aka bashi ce ka ɗauki wannan sannan kuma ya gaya masa dalilin da ya ce ya ɗauka ya ce fa in ne ra'aitu yi salli ni na gan shi yana sallah wanda ya ce sallah ana masa kyakkyawan zato sannan ya masa wasiya da alkhairi ya gaya wa matarsa ko kuwa matarsa ta ji lokacin da annabi sallar yake gaya masa sai ta ce ai ba za ta iya ta aiwatar da abin da annabi sallar ya maka wasiya a kansa ba sai dai ka yanta shi sai yanta shi bayan yanta shi annabi sallallahu ya ce lallai babu wani annabi ko wani khalifa ko wani shugaba sai yana da abokan shawara guda biyu ɗaya wanda yake umurtarsa da alkhairi yana hana shi abuki ɗaya kuma abokin shawara ɗin shi bai damu ba ko ya halaka don aka duk wani anya ta fasadi shi ne zai nuna masa duk wanda allah maɗaukacin sarki ya kare shi da nan abokan shawara to lallai Allah madaukakin sarki ya kare shi daga shari mai girma to wannan hadisi muka ce ya zo da kissa a cikin riwayar imamu tirmidhi kissan da ya zo da shi shi na cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a wani lokaci wanda bai saba fita ciki ba babu mamaki lokacin da rana yake da tsanani to idan ba wani abu ne ya fitar da shi ba ba yadda zai yi fita wannan lokacin yana fitowa sai ga ga sai jina abubakar ya ce a'a mene ne zo da kai ya abubakar ya ce na zo ne domin sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam kalli fuskarsa sannan ta sallama ba a jima ba sai ba yi na umar ya yi so ta annabi sa sannan ya ce masa na ya zo da kai ya kai umar shi kuma ya ce yunwa sai annabi sa sannan ya ce lallai ni ma kam ina jin wani abu zama da haka sai suka tafi gidan abul haifar wannan da suka isa ba su samu shi a haifan a gida ba ya shiga gonarsa domin neman itace da kuma ɗiba ruwa wanda za a yi amfani da shi a gida kuma mutum ne wanda yake da gonaki yana da gona na dabino kusa da gidansa yana da wato ruwa masu daɗi a cikin gonar amma ba shi da wanda yake masa hidima sai annabi sa sallah ya kalli matarsa cewa ina abokin zamanka domin ya ce aina sahibuka ina abokin zamanka ina matar mutum abokin zaman mutum sai ta ce ya tafi domin ya debo mana ruwa sai ga shi nan ya iso sai shimfiɗa taburma wa annabi sallallahu alaihi wasallam da tawagarsa sayyidina abubakar da umar a cikin gonarsa ba tare da jimawa ba ya zai kawo dabino da ruwan sha ya sa aka yanka dabba ya kawo musu suka ci bayan an ci wannan hadisin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abokanansa wanda suka tafi gidan abu haifan ya ce kulu fa'akanu wa sharibu min dalika ma ya annabi sa sallallahu ya ce na rinka da wanda raina yake hannunsa wannan ni'imar da kuka kuka ranar tashin kiyama Allah zai tambaye ku kun ci abinci mai daɗi kun sha ruwa mai sanyi kun zauna a inuwa mai sanyi wannan ni'imomin nan Allah zai tambaye ku ranar tashin kiyama bayan aka da annabi sa sallar cewa abu haifar shi ne ke kai kawowa wajen musu hidima sai ya tambaye shi hal laka khadimu a nan ya hadisi mu ya fara ya ce shin kana da mai hidima sai ya ce la ya ce babu annabi sa sallar ya ce masa fa'ida a kana sabbi fa'ina إذا aka زوما mana da kamammun firjina ta zo za mu baka mai hidima النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث سيأخذ أن شيء حديث المشي أشكوى النبازي أبو الكاظم سيأخذ أن متعليه بذاته ليس وسائل ثالث ولا أصول فأتاه أبو هيثم سي أبو الهيثم من هو النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما يا النبي صلى الله عليه وسلم يتجابي daga وانه wayannan guda biyu ka فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ikhtar li yace ya ma'aikin Allah ka zaba mu ɗaya cikin su wannan ladabi ne ya yi wa annabi sallallahu alaihi sallam da kuma neman albarka da ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya ce ma'aikin Allah ya zaba masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake innal mustashara mu'tamanu lalle wanda aka nemi shawararsa aminci amana aka shi. domin mu'taman daga amnu ne ko kuwa daga amana so wanda aka nemi shawararsa kamar an bashi amana ne ya zama wajibi ya biya wannan amana ta ina zai biya amana shi ne ya baiwa wanda ya nemi sa ya ba shi shawara mai kyau wanda da zai cutar da shi ba domin amana ne aka ba shi fala yambari lahu an yakuna mustashi bai kamata ya a'inci wanda ya nemi shawararsa ba wajen wato koyi maslaha wanda ya kamata daga cikin abin da zai nuna masa ya zai nuna masa abin da zai jawo ba'ana so mai neman shawara yana cikin hukunci wanda ya ba baka amana ne sai ka biya wannan amana na ba shi shawara mai kyau sai annabi sakan ne yake kudu haza ka ɗauki wannan ne inni ra'aytuhu yusalli ni na gan shi yana wasu wastawsaw bi khaira kuma ina maka wasiya ka kyau ta nishi da alkhairi so wannan bawa ne amma duk da haka annabi sallallahu alaihi ya yake yana yin wasiya game da shi da alkhairi kuma dalilin zamin annabi sallallahu shi ne cewa yana sallah domin wannan wasiya ce ga masallata da kuma kadamar da su a kan waninsu akwai nuna cewa akwai alkhairi ga mutumin da yake sallah domin shi ne mafi bayyana daga cikin musuluncinsa kuma shi ne mafi bayyana daga cikin alama na salahansa kasancewa shi sallan nan idan an yi shi kamar yadda ya kamata to yana hana mutum alfasha yana kuma hana mutum abun ƙi to sai matarsa ta ce fa qalat imra'atu ma anta bi bali bima qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam illa an tufiqahu qala fa huwa afi sai ce ba za ka iya fa ka ba da amanar abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi game da shi cewa yana maka wasiya da alkhairi inda za ka iya ka biya shine ka yanta shi ba shi yanki wannan na farko akwai saurin amsawa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suke yi da kuma yin aiki da wasiyarsa kuma wannan ya nuna matsayin matarsa wajen nagarta da kuma mutumiyar kwarai ce domin ta ba shi shawara shawara mai kyau babu wani shawara mai kyau wanda ya wuce wannan cewa wannan abin da nufsa sannan ya faɗi ba za ka iya ba ni ina gani abin da zai fi dace fayanta shi shi kuma bai ce tafi nan waye ce da bani shawara na nemi shawararka ne ko na nemi shawararki ne yake فهو حقيق da kika faɗan nan to shi kenan ya zama yantacce sai yanka shi a take to in ganin wannan sai annabi sallallahu alaihi yake inna allaha lam yab'ath nabiyyan wala khalifatan illa wa lahu bitalatan lalle Allah madaukakin sarki bai aiki wani annabi ba ko kuwa wani khalifa face yana da abokan shawara guda biyu domin bifanatar rajul sahibu sirri idan aka ce wannan bifana ana nufin wanda kake sirri da shi wa وداخلة أمره الذي يشاوره fi أحواله wanda yake idan al'amarinsa yana neman shawararsa kan abubuwa nashi shi ya ke kai da shi bai fawana domin wannan kalmar mazdar ne musamman bihi alwahid wal jamu babu ɗayansa babu jami'insa shi ne ɗaya shi ne jami'i babu jami'i bai fawana kuma bai mutum shi ne aboki na musamman wanda yake yin sirri da shi ya san komai na gaba ya ɓoye mishi komai kuma wannan asalin kalma daga ciki ne bakon saɓanin abin da ke bayyane domin ciki yana ciki ne da aka yi zama abokin sirri so abokai nau'i biyu ne akwai abokai masu shawarci mutum da alkhairi abokin zamansa ne amma kuma nagari ne akwai wasu kuma wanda zuciyarsu da ne a ciki allah kare mu daga wayannan wannan ya nuna matsayin mahimmancin samun mace nagari wanda zai dinga ba za ta dinga ba mijinta shawara mai kyau na gari annabi sa san da yake bi falatun amuruhu bil ma'ruf akwai abokin sirri abokin shawara wanda shi kuma yana umurta abokinsa ne da ayyuka na gari yana masa umarni ne da abin da ya daidai da shari'a shine ma'ruf abin da shari'a ta sani kuma ya ce mai kyau ne shi ake ce da shi al-ma'ruf watan hawu anil munkar kuma yana hana shi ki, duk wani abin da zai yi idan shari'a bai yarda da shi ba zai ce kar kai ka san ai Allah bai yarda da wannan ba ai annabi ya hana wannan da zai ce a kai kawai ba ba komai domin abin da zai karba a nan shi wa bitanatun لا تألوه خبالا أقول ولي أبيوكينكما دول أي فساد سيانونا مش دومي قتد دومي حلق الدشي دومي خبال شين الفساد خبال شين فساد ما ننسي ولا تألوه خبالا أي لا تقصر في إشفال حاله baya rangwama wajen ɓata halinsa daga cikin shawarar da zai dinga bashi kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu talatan min dunikum la ya'lukum khabala ya ku wanda kuka yi imani taukuriki abokin sirri wanda ba cikin ku yake ba cikin ku a imani ka ku mai da abokin sirrin ku wanda ba mu'mini ba ba musulmi ba wanda wannan duk wani anyan fasadi ba zai damu ya kai ku ba domin dama mun fansa game da ku ba mai kyau gani so ya da kuka faskanta Allah da mai manzonsa kuke aiki da shari'anka la tattafiru al-kafiri da auliya ku riki kafirai su ne majibinta al'amarinku min dunin mu'mini wanda ku bar mumine ku riki wa'annan kuna nuna muku asirinsu kuna nuna musu asirinku wa'annan ba za su huta ba wajen ɓata halayenku a cikin sunanu abi dawud an wato daga abu ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallam yake almar'u ala dini qadimi mutum yana kan addini masoyinsa ne falyanzur ahadukum man yukhalif kowannen ku ku duba wane ne za ku yi soyayya da shi waye za ku mai da shi abokin sirri domin shi mutum yana kan addini abokinsa ne ma'ana yana kan duk wani tunani abokinsa ne shi zai dinga ba shi shawara abin da zai yi to idan ba mai addini ba ne zai kai shi ya baro so mutum ana dini khalili yana kan addinin abokinsa masoyinsa so ɗayanku ya duba wane ne zai mai da shi abokin zama abokin shawara an cewa sayyidina umar dan khattab inna auna rajulan min nasara الحبرة لا أحد أكتب منه ولا أحب بقلمه sun san cewa sayyidina umar yana buƙatar mai sakatare wanda zai dinga rubuta masa abubuwa na daula yana rubuta wasiku zuwa ga manyan manya a ƙasashe. kowane shugaba yana bukatar irin wannan sakatare sai aka masa isharar cewa akwai wani banasari mutumin nasara ne ya iya sosai ya iya rubutu kuma yana da experience da kyau ba wanda ya iya rubutu da alkalari wanda ya shai shi da haka ba za ka kira shi ya dinga rubuta maka ba فقال لا آخذ بطانة من دون المؤمنين سيدنا عمر يقول ركي ولي abokin sirri wanda ba mumini ba haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke wajen bin dokan Allah ba su wasa wani wawa ya zo shi ne abin zagin sa a wannan zamani wa man yuqa su faqad wuqiya duk wanda aka kare shi daga aboki mummuna mai bashi shawara munana to lallai fa shi ne wanda Allah ya kare idan Allah ya so ya kare ka sai kare ka daga irin wainan abokai idan ka yi mummuna sai su mara maka baya ce abu yana da kyau yana da kyau mene ba komai ai baka yi komai ba yana da kyau in ka yi mai kyau sai ku so su kuta to ta kana ta wayan mutanen nan wanda kake ba su ba sa bukatan wannan ai mummuna dai na shawara za su dinga masa mafi yawa sun fi yawa ta wajen shugabanni to amma idan ya kasance nagari ne zai kare asirinsa zai kare shi daga abin da zai cutar da shi zai dinga maso shi kusa daga abin da zai amfane shi wannan da zai zama batacce ba da zai kusantar da shi daga azabar Allah a lahira ba amma idan ya kasance mummunan abokin shawara ne to abin da zai dinga kai shi zuwa gare shi to a cikin wannan hadisi akwai falalan umarni da alkhairi da kuma hani daga abinci kuma kowane ɗan adam mai gida ne kuma mai kiwo ne za a tambaye shi abinda aka ba shi sa. kuma a ciki ya nuna cewa na bisa ya yarda da yankin da ya ba wannan bawa kuma ya yaba kuma ya yi mamaki ra'ayi na matan abu haifan Ba haka akwai kwaɗaitarwa na yin aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gusar da duk wani abin da zai iya sa mutum ya saba wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi akwai ma'anoni daga cikin ma'anan amana an yakuna al-mar'u nasihan mukhlisan li akhihi muslim mutum ya kasance mai nasiha mai ikhlasi da nasiharsa wa dan uwansa musulmi وقت الاستشارة استشارته إياه ألوك كندين مشاورة في مهمات الحياة تتو أبوه أنا رأيوا مع سمي منتي وألا يأل جهدا في تقديم أفكار أفكاره ومشوارته الغالية وتجاربه الحية الصادقة كما كريه كتالا وجن ƙoƙarin ba shi shawara da tunani mai kyau na gaskiya wadda zai iya samar da amfani da ɗan uwansa amfani na biyu cikin wannan hadisi akwai fadalan sai da sallah kuma dalili ne alama ne a kan inganci ko kuwa nagartan mutum wanda ke nuna cewa mutum yana tsoron Allah madaukakin sarki so wajibi ne mutum ya yi istidaj domin ɗaukan wannan masuliyya ta nemi taimakon Allah da sallah da kuma hakuri na uku isbatul umuru kullu halillah tabbatar da al'amura gaba daya wa Allah wa huwa alladhi ya'simu man yasha ne wanda yake kare wanda ya so daga cikin bayinsa falma'asum man Allah karere shine wanda aka yi kare shi Na man asamatu nafsuhu ba wanda zuciyarsa ya kare shi ba babu na gaba babul mashura babu al-mashura Babu da muka karanta yanzu yana maganan babu المستشار مؤتمن wanda ya nemi shawara to amana ya bada yanzu zai bayanin babu almashura babin shawara da kanta duk عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض في بعض الامر عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما يأتى ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم وأمرهم شورى بينهم وإن أثر بلا biyu ne نفرقوا أول na farko an دينار يأتي عبد الله بن عباس ya karanta aya cewa wa amruhum shura bainahum amma shi ya karanta shi a afwan wa shawirhum fil amr haka yazo a cikin alqur'ani shi ibn abbas ya karanta cewa wa shawirhum fi ba'd al amr ka nemi shawararsu a wajen wasu al'amura domin wannan aya Allah ya fuskance shi ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya nemi shawarar sahabbansa to abin tambaya nan shi ne shin duk wani abin da annabi sallallahu alaihi zai yi sai ya nemi shawarar sahabbansa to kamar ibn abbas yana yin tafsiri ne wa wannan aya da Allah ya ce ka nemi shawararsu a cikin al'amura baya nufin kowane al'amari ba sai ce fi babin am a cikin wasu daga cikin al'amura akwai wasu abu baya bukatan shawara ayan da zai zo hukunci a yanke daga wurin Allah madaukakin sarki ba sai ya nemi shawarar sabansa ba amma wasu al'amura wanda suke da alaka da siyasa na yadda ake siyasan mutane siyasan daula da sauransu siyasan yaki da sauransu annabi sallam yakan nemi shawarar sahabbansa amma idan aka yanke abu daga Allah babu neman shawara sai dai a aiwatar أثر لا حسن البصري yace wallahi maktashara qaumun qattun yace babu mutanen da suka taba yin neman shawara face sai Allah ya shiryar da su zuwa ga mafificin al'amuransu sannan ya karanta ayan Allah da yake wa amruhum shura bainahu al'amuransu shawara tsakaninsu neman shawara tana da amfani masu yawa daga cikinka tatsibin nufus wanda ka nemi shawararsu zuciyarsu zai yi daɗi ga mai gida ya nemi shawararsu za su ji daɗi wayan bagi an tadabbara hadhihi aya kuma yana da kyau a yi tadabburin wannan aya wama mafiya min amri min nabi sallallahu alaihi wasallam bil mushawara da abin da ke cikinsa na umarnin cewa annabi sallam ya yi shawara fala na anha kada mu kau da kai gabarinsa mu ma mu dinga neman shawara amma faɗinsa wanda ya ce fi ba'bin amr cikin wasu al'amura domin akwai wasu al'amura wanda ƙur'ani wahayi ne daga Allah madaukakin sarki ba yadda annabi sallallahu alaihi zai nemi shawarar wani akan wannan amma abubuwa wadda suke nan na al'amura ne na duniya to babu laifi annabi sallallahu ya nemi shawarar sahabbansa kuma babu laifi shugaba ya nemi shawarar mabiyansa kafin ya yanke wasu daga cikin nan hukunci kamar yadda annabi sallallahu yake antum a'lamu bi umuri duniyakum ku kuka fi sani da al'amuran duniyar To idan al'amari na duniya babu alakan shari'a ciki to annabi sallallahu yakan iya ya nemi shawararsu a lokacin da ah, maganan wa itace aure domin ya fitar da mai kyau sun kawo wannan magana da ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan al'amura na duniyar ku ne ku kuka fi sani al'amura na duniyar ku ne ku kuka fi sani amma idan ya kasance al'amari na shari'a ne so sai abin da Allah da manzonsa suka yanka hafiz ibn hajar yake faɗinsa wanda yake fi babin am wasu malamai sun ce tafsiri ne ba tilawa ba domin za iya ɗauka cewa wata riwaya ne to za iya karanta cewa wa shawiru musulmi ba abin am kuma ƙwa'ani mutum ya karanta to amma wannan ba aka bane ba wai riwaya ne na alƙur'ani a'a wannan tafsiri ne daga wajen ibn abbas cewa abinda allah maɗaukakin sarki wanda ya ce wa shawirun fil amr yana nufin fi babin amr to irin wannan ma an wato daga abdullahi ibn mas'ud kuma imamu bukhari a littafinsa a cikin kitabul i'tisam يتي باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر وأن المشاورة قبل العزم وتبين لقوله صلى الله عليه قوله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله yake باب نفد faɗin Allah madaukakin sarki الأمر منكم shawara tsakaninku da kuma fadin Allah wanda yake ka shawara da su a cikin al'amura yake wannan kafin niyya mai karfin yi lokacin da annabi sallan ya riga ya ɗaukun niyya mai karfi kan aiwatar da abu to a wannan lokacin babu shawara domin Allah madaukakin sarki ya ce a gamta. azamta فتوكل على الله idan ka yi azumi ka yi niyya mai karfi wajen tabbatar da wani abu to shi kenan ka yi dogara da Allah kawai ka ci gaba da yi bai da azaman wasu idan annan sasan nan ya riga ya yi azumi lam yakun li basharin attaqaddu ala Allah wa babu wanda ya isa cikin mutum ya sha gaban Allah da manzonsa a kan wannan al'amari sai abin da annabi sa sallar yayi la annabi sa sallar ya shawarci sabansa a ranar yakin uhudu wajen inda za a tsaya wato ma'ana cewa a fita a je a kare su dama ana tunanin cewa a zauna cikin madina ɗin sai a hana su shigowa gari kamar yadda aka yi a yakin azza aka tona rami kewayen madina sai shawara ya zo cewa a'a a fita a je a same su lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa al'ummansa fitowa za a yi a lokacin wasu suka ce a'a a tsaya sai annabi sa sallan bai saurari ke saurari kowa ba sai ke bismillah wanda ya so ya biyo ne wanda kuma baya so ya tsaya sai suka tashi suka yi shi to a lokacin da annabi sa sallan ya riga ya yi azumi ba wanda kuma zai sa ya tsayar da shi domin Allah ya ce fa iza azamta fatawakkal ala Allah kuma annabi sallallahu alaihi yake musu la yanbaghi li nabiyyin yalbasu li ummatihi fayada'uha hatta yahkum Allah sai dace ga wani annabi ya sanya rigar yaki wa al'ummanta sannan kuma ya tuɓe shi sai bayan hukuncin Allah Tunda ya riga ya sanya wajibi ne ya aiwatar ba abin da zai iya dawo da shi sai kuma ikuncin Allah kamar yadda sayyidina Ali afwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawaran sayyidina Ali da Usama a lokacin da aka wa Aisha jifa da zina sai ji maganan kowanne daga cikinsu har qur'ani ya sauko da ƙur'ani ya sauko kuma babu shawara sai aka kama wa'annan da suka yada wannan labari aka musu bulala na kazafi walam yaltafit ila tanazu'ihim annabi sa sallam bai wani kula bai duba wajen janin jakansu ba walakin hakama bima amara Allah yayi hukunci ne da abin da Allah ya umarce shi so ba dukkan al'amura ne shugaba zai nemi shawarar mabiyansa ba kar mutum ya zo ya ce ai an ce su dinga neman shawara ba kowanne ba akwai hukuncin da zai yi a yanka matuka yana da hukunci daga Allah cewa aka za yi shi sai yi shi kawai ba tare da shawara ba na fata mun gani na hakan nan ma shugabanni bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman shawaran abokanan aikinsu wadda suka nannaɗa wajen ayyuka suna neman shawararsu amma idan hukuncin littafi da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to ba su neman shawarar kowa kamar yadda ya kasance da sayidina abubakar a lokacin da wasu suka hana biyan zakka sun ce tun da annabi ya riga ya mutu su ba za su biya zakka ba domin Allah ya ce kai ne ka karba a hannunsu kuma babu shi wane ne za su ba ba za su ba kowa ba dina abubakar ya yi himma wajen yakansu dina abubakar ya hana shi ta hanyar shawara cewa ta yaya za ka yaki wanda Allah maɗaukacin a nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو أمتني إلى كمتاني ألفت لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله إذا سكت لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها جننسوا da dukiyansu sun karu daga wurina zan kare sai da ga haƙƙin musulunci to abin da abinda sayyidina umar yake faɗi shine cewa waɗannan mutane sun ce la ilaha illallah kawai abin da suka ce ba za su yi ba ba za su biya zakka ba me yasa za ka yake su bayan sun ce la ilaha illallah amma da yake sayyidina abubakar yana da dalilai masu ƙarfi cewa babu bambanci tsakanin zakka da kuma sallah babu bambanci tsakanin zakka da kuma la ilaha illallah duk wanda yake la ilaha illallah zakka ya hau kan matuka yana da shi so amma kinsa da cewa ba zai zakka ba shi kenan ya shiga wanda za a yi a shi سيدنا أبو بكر يقول لو قاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم زن كي وند يرفع عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال له واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وسيدة سلة بعد الزكاة وثمين دي سلة كما ينادى الزكاة كان تبايعي سلة تتجي مثلا صعبين كوميبا to sai na abubakar ya yi himma wajen yakin su kuma na umar ya bi shi ya san cewa ya riga ya yi abu musamman da annabi ya yake man baddala dinahu faqtulu duk wanda ya canza addininsa kashe shi amma akar na hakan wanda yake wallahi mastashara qaumun qattu babu mutanen da suka taba neman shawara illa hudu li afdal ma bi sai Allah ya shiryar da su zuwa ga mafi cikin abin da suka ajiye a gaba da abubuwa sun sanya shi a gaba ba san wanne ne za su gida sai su da ta dace a kan ɗaya tare da shawara to Allah sai ya shiryar da su wanne ne kyau wanda za su ɗauka ina fata mun yari. sannan ya karanta aya kamar yana kafa dalili cewa amruhum shura bainahum Allah ya ce wa amruhum shura bainahum a cikin shura ya zo Allah malaukacin sarki ya bayyana siffar mumunai waɗanda suka amsa kiran ubangijinsu a cikin siffofin nan Allah ya kirga tare da masu yin shawara yace fama utitu min shay'in fa mata'ul hayati dunya duk wani abin da aka ba ku na al'amuran duniya to jin dadin duniya ne kawai kaɗan wa ma inda Allah khair abin da ke wurin Allah shi yafi alkhairi wa abqa shine zai rasu? shi ne zai rage ranar tashin kiyama gidan da ka gina motan da ka siya duk abubuwan da ka yi a duniya ba za su bi ka kiyama iyaka abin da zai yi ka shi ne alkhairin da ka yi shi ne zai rabu na amanu wa ala rabbihim yatawakkalun zai rabu ne wa wayanda suka yi imani suke dogara da ubangijinsu yace wallazina yajtanibuna al-kaba'ira al-ithmi wal fawahisha wa idha ma ghadibu hum yaghfirun wa'anda suka yi imanin nan su ne wa'annan wanda suke nisanta manya-manyan zunubai da kuma alfasha kuma idan aka ba haushi suka yi fushi hum yasiru suna yin gafara suna yafiya كان أنك والذين استجابوا لربهم وأقاموا wa وأمرهم شورى بينهم da kuma wayanda suka sai da suka amsa ubangijinsu suka sai da sallah kuma tsakanin su shawara wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma cikin abin da muka azurta su suna shiyarwa. so Allah ya sanya daga cikin siffofin mummunai wanda suka amsa kiran Allah akwai masu yin shawara tsakaninsu والذين إذا أصابهم البغي بغي هم ينتصرون da kuma waɗanda idan aka yi shishigi a kansu suna neman taimakon Allah ko kuwa su nemi taimakon yan uwansu musulmai a jaza'u sayyi'atu sayyi'atu mithluha sakamakon mummuna mummuna irinta faman afa duk wanda ya awwa wa asbaha ya gyara aikinsa fa ajruhu ala Allah ladansa yana da Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin lalle Allah baya son adh-dhalimin so a cikin wayannan siffofi akwai neman shawara ko kuwa yin shawara tsakani yana da amfani sosai bai kamata ce musulmi sun yarda wannan ba su nemi shawarar junansu wannan hadisai ko kuwa wannan asar guda biyu din nan amfanin da suke cikinsa na farko Kira a ibnu abbas wanda ya ce wa shawarar fi babin amur a cikinta akwai umarnin da Allah madaukakin sarki ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya nemi shawarar sahabbansa a cikin wasu daga cikin al'amura ba dukkan al'amura ba na biyu faɗin hasan al-basri wajen faɗaitarwa a kan yin shawara cikin al'amura da kuma mu'amala tsakanin juna wanda ke tabbatar da cewa Allah na tare da masu yin shawara ɗin idan suka yi abu a kan shawara Allah zai shiryar da su zuwa ga wanda ya fi kyau wanda za su samu alkhairi a cikinsa to fa'idanta tana da yawa na uku annabi sallallahu ya kasance yana yin shawara tare da sahabbansa a cikin al'amura wadda ƙur'ani bai sauka a kansa ba ko ko al'amura wanda yake al'amarin duniya ne kawai na hudu a cikin wannan aya wa amruhum shura bainahu nasiha ce ga musulmai cewa su dinga yin shawara tsakanin su cikin al'amura wa ya kamata su ji nasihar Allah madaukakin sarki wanda ya ba su yin shawara tsakanin junansu yana da amfani sosai babi na gaba babu ismu man ashara ala akhihi bi ghairi rushd zunubin wanda ya nuna wa dan uwansa ya nemi shawararsa ya nuna masa shawara wanda ba daidai ba wanda zai iya cutar da shi yana da zunubi dan uwan ka zo neman shawaran ka sai ka ba shi shawara wanda ba shi da kyau zunubin da yake kan irin wannan an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي, علي ما لم ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره أخوه مسلم فأشار عليه بغير مسلم فقد خانه ومن أفتي فتيا بغير سبت فإن فإثمه على من أفتاه ونعرف أن لك أبو هريرة رأيت الله صلى الله عليه وسلم يأتي من تقول علي وندي كريا يقعد كريا أتينا يتي ناتي بل nawa masu ce annabi ya ce bai ce bakwa man taqawwala alayya wanda ya kaga ƙarya a kaina ma lam aqul abinda ban faɗi ba fal yatabawwa maq'adahu min an-nar kar ya nemi mazauninsa a ko'ina ya je ne shi yana wuta inda zai zauna a wuta yake wa man istasharahu aqu muslim wanda dan uwanka musulmi ya nemi shawararsa fa ashara alaihi bi ghairi rushrin sai ba shi shawara wanda ba na gari ba qad khana ya ayyuke shi wa man ufiya kufiya duk wanda aka bashi wata fatwa bi ghairi shakkin ba tare da wanda ya bashi fatawan nan yana da tabbaci abin da ya faɗi akwai dalili daga Allah daga manzonsa ba shi da tabbatin ƙasa. to idan fata wanda ya yi kuskure fa ismu alaman aftahu laifinka yana kan wanda ya masa fatawa din laifinka yana kan wanda ya masa fatawa din wannan hadisi shi ma tana ɗauke da bayanai masu mahimmanci wanda lokaci da zai iya kai mu ba za mu tsaya a kanta idan Allah ya ba mu dama in za mu sake yin karatu sai mu tashi a kanta wanda muka yi yayi daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh